وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا كما mun sanya murfi akan zukatansu don su kasa kuma mun sanya wani nauyi a kan kunnuwansu don kar su saurare shi sauraro mai amfani kuma idan ka ambaci ubangijinka a cikin Alƙur'ani shi kadai ka ambaci abubuwan bautarsu ba sai su koma baya bisa dugadiginsu suna nisantar kaɗai ta Allah shi kaɗai da tsarkake shi